Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Numad FM dalal FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a kodayaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau litinin biyu ga watan Satumba shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyoyin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da ma 'yan kishin ƙasa suna so a hana majalisa kashe kudaden sayan kayayyaki amfanin su wanda suka ce ya saba wa kashi 57 na kundin tsarin mulkin ƙasa. sannan a yau muna so mu ji menene ra'ayinku game da yadda lamarin tsaro yake ƙara muni a najeriya lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. amurka ta cimma wata yarjejeniya tsakaninta da wakilan kungiyar taliban wanda zai buƙaci amurka ta janye mayakanta da ke sansanoni biyar da ke cikin afghanistan a cikin wa'adin kwanaki 135 da rattaba hannu a takardar yarjejeniyar babban jami'in sasantawa na amurka ne zalme khalid zad ya bayyana haka a yau litini da yake zantawa da gidan talabijin mafi girma a afghanistan tolo ya ce sojoji dubu biyar ne za a janye daga sansanin wato daga sansanin sojojin na amurka a yanzu dai amurka na da jimillar sojoji dubu goma sha hudu ne a afghanistan inda kuma take da barikokin soja kamar guda bakwai a kasar ɗazinin a yau litinin khalid zar ya bayyana wa shugaban kasar afghanistan ashraf ghani wasu daga cikin mahimman fannoni da yarjejeniyar ta kunsa. ko da yake kuma bai baiwa shugaban kwafin yarjejeniyar ba mahaukaciyar guguwar dorian a yau litini ta yi wa tsibirin bahama kaca-kaca a yayin da iska mai tsanani ta kusa ko'ina tare da yin barazana ga rayukan mazauna yankin haka kuma guguwar ta sa igiyoyin ruwan teku sun dinga fantsama suna afkawa kan ƙauyuka da garurukan da ke bakin tekun abinda shi ma yake barazana ga rayukan al'umma masana yanayi sun bayyana guguwar a matsayin babban bala'i mai mummunar barna haka kuma sun yi hasashen cewa guguwar za ta ci gaba da fatattakar tsibirin kusan duk tsawon yini yinin yau da zubar ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda yawansa zai kai santimita 60 hade da karfin iska mai tafiyar kimanin kilomita 250 cikin sa'a ɗaya wani babban bankin kasa da kasa mai suna ubs ya yi kiyasin asarar da guguwar zata janyo zata kai ta kimanin dala biliyan 25 ne sai dai an ci sa'a babu waɗanda suka rasa rayukansu sai dai a yankin na bahamas ko da yake kuma wani rahoti ya ce wani yaro ɗan ƙanƙani ɗan shekaru bakwai ne ya nutse a cikin teku sanadin haɗarin. a yau litinin ne iran ta ce za ta ɗauki matakin bijirewa wasu sassa na yarjejeniya da aka cimma ta ƙasa da ƙasa a shekara ta 2015 inda har ƙasashen turai ba su in har kasashen turai ba su ɗau matakin taimaka mata kaucewa takunkumi da ƙasar amurka ta ƙaƙaba mata ba na hana ta sayar da manta a ƙasashen duniya mai magana a madadin gwamnati na iran ali rabe ya ce ya kamata a kyale iran ta sai da manta kuma dole a bata damar dawo da ta gida yanzu haka dai jami'an hukumomi a iran sun gita wa'adin daga yanzu zuwa ranar juma'a mai zuwa da cewa za su soma aiwatar da wannan jada bayan daga yarjejeniyar da ta hana iran ci gaba da shirinta na mallakar makaman nukiliya tuni iran din ta zarce kaiwa matsayin mallakar adadin yawan sinadarin uranium da aka mata izinin ta mallaka a bara ne amurka ta kakabawa iran takunkumin bayan da shugaba donald trump ya janye amurka daga cikin yarjejeniyar da aka kulla da iran din a yau litinin ake hutun ma'aikata a nan amurka domin karama ma'aikatan kasar da gudumawar da suke baiwa tattalin arzikin kasar a shekarun tamanuna na karni na sha takwas, an yi wani yunkurin karrama ma'aikatan amurka wanda a wancan lokacin suke aiki har tsawon sa'o'i goma sha biyu a kwanaki shida kowane mako wanda albashi a wancan lokacin bai taka kara ya karya ba kuma har akan samu yara masu shekaru biyar suna aikin kamfani a wancan lokacin kuwa batun inshorar lafiya kuwa ba a yin sa sai ga shi ɗaya bayan ɗaya jihohi sun fara gabatar da dokokin da za su keɓe rana ɗaya a shekara da za a rinka karrama ƙaramin ma'aikaci a ranar 28 na watan yuni na shekara ta 1804 majalisar dokokin amurka ta tabbatar da dokar tsaida kowace ranar litinin na farko a kowane watan satumba na kowace shekara a matsayin ranar ma'aikata kuma ya zama ranar hutu a faɗin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya kungiyoyi masu fafutukar kare harkin bil'adama da masu kishin ƙasa suna so a hana majalisa kashe kudaden sayan kayayyakin amfanin su wanda suka ce ya sabawa kashi 57 na kundin tsarin mulkin ƙasa. wakiliyar murya amurka madina dauda daga abuja ta aiko mana da ƙarin bayani Ƙungiyoyin nan masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ma wa'annan 'yan kishin ƙasa sun ce suna so ne a haramta wa majalisar damar kashe waɗannan kuɗaɗe saboda ya saba wa kashi 57 ƙaramin kashi na hudu na tsarin sayayyar kayan amfani na shugabannin majalisar dokokin ƙasa da aka ƙirƙira a kundin tsarin mulkin majalisar a shekara 2007 ƙungiyoyin sun ce ya zama wajibi majalisar ta zabge yawan adadin kuɗaɗen da suke so a kashe kawai akan motoci. Daya cikin 'ya'yan kungiyar da suka shigar da kara ɗan tata Mahmud ya yi bayani. A yau a yanda muke fama da kalubalen talauci da sauran abubuwan ba abu bane wanda muke so shi yasa mu muke Allah wadai da sayan wa'annan. In mun ka duba tun daga alif da ritara da tasa'in da tara an sha sayan masanatoci da 'yan majalisar wakilan motoci da sauran abubuwan. Kuma mun san da cewa akwai abin da ake kira quarterly payment wanda kowane wata uku ake ba su wurin miliyan talatin da wani abu ga sanatoci 'yan majalisar wakilai bayan haka ga dumbun albashi na kowane wata ga kuma irin oversight function da suke zuwa na dubin ma'aikatu da sauran suna wannan ma akan dan basu wayansu abubuwa ga constituency project duk da cewa ministries ke musu amma wannan in ma za a ce maganan motoci ai su ba kaman kariya sibu saban bane wanda za a ce daga director permanent secretary da sauran abubuwa kan sai musu motoci wannan batu na sayan motoci an dade ana kai ruwa rana a majalisar dokokin kasa domin duk shekaru hudu sai an sake motoci sannan a sayarwa 'yan majalisar idan sun ƙara wa'adinsu na shekara hudu wani abu da kwamre bako abdul usman ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar da suka shigar da ƙara ya yi tsokaci kun je ne a matsayin ku na jagora na ku wakilce al'umma yau gashi nan al'umma suna cikin fatara suna cikin talauci suna cikin rashi suna cikin ganiyan azaba ga rashin lafiya ya adabi al'umma ga rashin tsoro. ga rashin ingantaccen ilimin da za ba dan talaka shi ma ya san yana cikin romun demokuraɗiyya amma ku kun fi so ba bakere da dukiyarsu ku siya motoci na kasaita ku dawo ku shiga ku dinga nuna mantana kun isa to haka ba daidai ba ne To wai menene doka ta tanada a game da wannan irin mataki na kashe makudan kudade duk shekaru hudu? Barista mai nasara Umar ya yi ƙarin haske. babu doka ko ta ina ta ƙasar nan da ta halasta irin waɗannan sai-sai abin da ya kamata shine su waɗanda suke suna yin dokoki daidai da hurumi na sashe na hudu da sashe na sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya to su rika girmama dokokin da su suka yi dokokin su su ne suka yi wannan doka kamar yadda ne bayani public procurement act su suka yi doka wadda ta shafi revenue uh, fiscal responsibilities commission su suka yi doka wadda ta shafi uh, salaries and wages act duk su suka yi waɗannan dokoki su suka yi doka da ta shafi financial control and management act 2005 saboda haka tun da su suke yin waɗannan dokokin ya kamata su zama su ne na farko masu girmama waɗannan dokokin na yi ƙoƙarin samun shugabannin majalisar dattawan domin in ji ta bakin su amma ƙoƙari na ya ci tura waɗanda na samu ne magana da su kuma sun ce ba za su ce komai ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. jagora A gaida Madina Dauda. To masu sauraro yau dai muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku game da yadda lamarin tsaro yake ƙara muni a Najeriya, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tani ce wayo na Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla mun samu kiranmu na farko daga jihar Bauchi. Da wa muke magana? Ah, Isa Yuguda Muhammad. To Malam Isa Yuguda. Menene ra'ayinka ko za ka ɗan rage rediyonka? To, na rage. To menene ra'ayinka game da lamarin tsaro da yake ƙara taɓarɓarewa a Najeriya? Eh to ra'ayina shi ne. ina kira ga gwamnatin tarayya ga mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya kamata gwamnati ta yi kyakkyawan shiri a ƙara wa jami'an tsaro ƙarfin gwiwa a sake ɗaukan jami'an tsaro daga sojoji zuwa 'yan sanda da dukkan dai masu bada taimako ga tsaro saboda a samu damar samun ainihin kwanciyar hankali ga jama'ar najeriya mm. yawa shi ne ra'ayina to mun gode isa yi guda da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Legas da wa muke magana ibrahim imam imam to malam ibrahim menene ra'ayinka to ra'ayina game da harkokin tsaro a najeriya gaskiya al'amari ne wanda yake yalata a wuyan mahukunta da wanda ya rataya da wanda suke da ruwa zaki musamman jami'an tsaro sojoji wanda duk a lokacin da ce wannan soja ne mutum ya dauka cewa ya samu kwanciyar hankali har in ana tafiya ma cewa ya hanyar tafiya ga escort a mota muna ganin cewa muna da kwanciyar hankali dari bisa dari to amma me zai wuce sai muna tafiyan haka cikin hakan kuma sai ka ga ya zama na an sami wani abu wanda yake jami'in tsaron ma wani sai riga ka gudu kai mai wanda baka da makami a hannunka to saboda ka wannan al'amari gaskiya akwai gyara cikin da gaskiyan gaske sai a tsaya sosai mutum ya san cewa amana da ya dauka Allah zai tunye sai malkiyama ba wai magana sai ta kare a nan duniya kawai haka shi kenan ba fa a'a abu ne wanda yake fa mutum ya dawo alkawari zai yi wa kasa aiki aikin nan kuma ya tabbatar fa yadda yake wa kansa da iyalansa to wasu bayan Allah ma haka ya rataya a dole ne ya kare da saboda haka wannan al'amari ba a dai a masu matalaka suna da nasu daidai gudunmawar da su bayar yawa idan mutum yana cewa akwai yana ganin cewa unguwansu ko a garinsu akwai wani mugu ya dace su a kawo mai unguwa ko mai garin a sai su cewa ga abin da ke wuce to mun gode malayan ibrahim imam da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar yobe da wa muke magana da sunana alhaji umar mai kaji fataskum yobe state to alhaji umar mai kaji menene ra'ayinka ra'ayina ne akan maganar tsaro eh. ba abin da yake bata min rai akan sha'anin tsaro ina wanda gwamnati ya kamata ta kula da shi sai irin jami'an gwamnati da ake ajewa a bakin gari a wajen gari in abin in wani fitina ya tashi ko ba za su jin koyo ba kamin su kamin kai ka gudu su kuma riga ka gudu eh to kaga irin wannan mine ne amfanin ajiye su irin wannan din da ake shi ne nake ba da shawara a gwamnati ya kamata duk abin da za a yi ya kasance an sa jami'an tsaro wani yana ganin wani shi ne zai amfani amma dan an sa mutum wajen kilomita goma tsakaninsa da wannan gate din to ba zai hana abin da za a yi wannan tsakanin kilomita goma din ba to haka me To mun gode Alhaji Umar Mekaji yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana? To barka da lasariya. Yauwa barka dai da wa muke magana? Sunana Murtala ne ina kiran ku daga Abuja da gasa. To Malam Murtala menene ra'ayinka game da yadda tsaro harkar tsaro take taɓarɓarewa? Yauwa ra'ayi na kan maudu'i sai mun fara godiya ga muryar sashen Amurka. duba da yadda kuka taso wakili musamman daga na ya zo ya gana da masu buga waya da dattijai masu sauraron ku ya kawo mana huluna da t duk kowa ya ji daɗi ko suna a muku murna ana sa a ɗaure Allah ba da nasara muna godiya to kuma shi ne cewa gaskiya ne a kullum gwamnati da ta san alhakin kare al'ummar yana kanta ne a mu talakawa ne iyaka mu faɗa mu ba da shawara amma da kuɗi da sojoji da 'yan sanda da bindigogi da bamamadi yana hannun hukuma to mu ya mi addu'a da bada shawara amma muna gaya musu tashi haikan shi mulki ba ka daɗa hannunka ka zauna ba ne kai ta cin daɗi kana yawo duniya a'a aiki za ka yi haikan ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura ma kare haƙƙin ka don sun zaɓe ka don ka kare musu haƙƙin su da rayukan da mutuncin su don kai haka shi kenan ka yi ƙoƙarin sauke wannan haƙƙi amma ma damar aka ce ana ta faɗa kana ga kamar siyasa ne ko na abu ne to gaskiya kai ma Allah zai tambaye ka muna musu fata alheri kuma Allah ya sa saurari shawarar da muke bada a samu nasarar tsaro a Najeriya tashi lafiya to mun gode malam Murtala yanzu kuma sai jihar Plateau da wa muke magana kuna magana da alhaji muhammad gidado langai katukan langai daga karamar hukumar mulki ta mangu a jihar plateau a nigeria to alhaji muhammad gidado menene ra'ayinka game da taɓarɓarewar tsaro a nigeria To tsakani da Allah wato ainihin su jami'an tsaro suna mantawa da cewa akwai rantsuwa da suke yi na cewa za su yi aiki tsakani da Allah za su yi ba tare da nuna bambanci ba. bayan haka kuma wato inda nake suna da kokari amma kuma ɗan sakacin da ake shi ne duk lokacin da aka ce akwai matsala ko da kaman a ce akwai barayi a hanya ba za su taho a lokacin ba ko su kawo ainihin wani uzuri na cewa ba su da mota ko kuma su nan ba su da kayan aiki wato kaman makamai kenan sai in an kammala wato wannan barna sannan idan motoci sun zo ko kuma su jama'an tsaron sun zo su ma fatattaki wa'inda su abin ma bai shafe su ba to kuma mu muna ganin cewa kamata ya yi gwamnati ta tabbatar cewa ta tanadi ainihin kayan aiki wa jami'an tsaron tun da duk lokacin da aka samu sakaci sukan wato danganta ainihin wannan miskila da ake samu akan kan ba su da isasshen kayan aiki domin haka mu muna ganin cewa irin kudaden da ake voting wa ainihin wannan bangare domin galibi yawancin kudaden hukumomi ko kuma gwamnati sun fi wato karkata shi akan batun tsaro To Alhaji Muhammad Gidado godiya muke da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Daga kamfanin Fate Kaduna Najeriya. To Malam Adamu menene ra'ayinka? Inda zan karkata ba shakka idan aka duba jami'an tsaro kananan nan yan sanda da sauran duk wani jami'in tsaro ina yaba musu bakin gwargwado duk da kasancewa dai akwai gurbatattu ba a taro an zama daya ba. Amma ba shakka wajen manyan yana da kyau shugaban kasa ya sa ido a wajen nan sosai. Sannan kuma mu har yanzu Najeriya ta bar hanyoyin sadarwanta layoyi da ake magana da su wayoyin nan da shauransu ta bar shi kara zube ne kawai ita dan harajin da waɗannan kamfanoni suke bata kawai shi take amfana da shi wanda ko da kunan amerika aka ce yau kun matsalar sadarwa ya samu a ƙasar nan to kowace ƙasa za ta iya shiga cikin ƙasar amerika ta abin da ta ga dama amma da yake kun tsarkake tsaron ku kuma tsarkake tsaron wannan sadarwar kun sa mashi ido sosai shi yasa za ka ga ana shakkan amerika to ita najeriya sai ta bar shekara zube kawai ana ba ta haraji to ga shawara idan har irin wannan kamin mutane da ake garkuwa da mutane da ake yi da waya fa ake yi da wanda aka kama da yan uwan wanda aka kama ko kuma su waɗannan mutane to me zai hana ita gwamnati ta fito da wani dama ta ci duk wanda aka sata aka yi rika magana ta lamba mai kai lamba eh, layi mai suna kaza to wannan layi duk harajin da aka samu wannan wanda aka kama aka ce su biya kuɗin to a tura ma wannan kamfanin wayan ta biya wannan kuɗi za ka ga sun sun gyara abubuwan su amma abin ta kai ki idan aka kama talaka iri na sai ka ga an gama ba a gane komai ba amma da an kama babban mutum sai ka ji an cewa an yi tirakin layin har an gano wasu a wani wuri an je an kawo wasu ne suka yi abu kaza to mu talaka ba a dauke bakin komai ba to idan aka gama da talaka wallahi za a iya fadawa kan manya kuma ba wallahi za a iya fadawa kan manya To mun gode Malam Adamu da wannan kira naka yanzu kuma sai za mu koma jamhuriyar Nijar. Da wa muke magana? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana? Umma Malam Alina daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Umma ko za ka ɗan rage rediyon ka? To na ɗan rage rediyon na. To eh, muna jin ka menene ra'ayinka? Eh. Lalle akwai da 'yan sozawa na Najeriya. sabili da su kan kansu an ce suna tsoron yan ta'adda waɗanda masu tara hanya masu rakawa da mutane To mun rasa um, malam mana jamhuriyar Nijar yanzu kuma za mu koma jihar Plateau da wa muke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana? Kuna magana da Baba Gwaskani daga namu karaman hukumar kwamfani daga jihar Plateau. To menene ra'ayinka? To batun tsaron da ake yi gaskiya hukumomin tsaron najeriya suna mutukan kokarinsu yanzu mutum zai iya gane cewa ba su da makamai wadda ya wadace su daya kenan na biyu hukumomin tsaron sun yi kaɗan domin kamar garinmu yanzu babban gari ne amma abin mamaki ba mu da forin da sun wuce kamar guda biyar to irin wannan yaya za su yi kuma gwamnati ba ta ba su kai. To mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai kiranmu na ƙarshe daga jihar Bauchi da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana? To sunana Ibrahim Awal Azare a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To Ibrahim Awal menene ra'ayinka game da taɓarɓarewar lamarin tsaro a Najeriya? to har ga Allah gaskiya lamarin tsaro ne da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai dai kawai mu koma ga Allah shine mafita kasancewar zaki ga da masallaci da coci coci abun ga baki ɗaya yanzu ya ci ya cinyewa to gaskiya ina ba wa shugaban kasa shawara da gwamnatin tarayya dan Allah da annaba ɗauki matakan tsaro haka kasancewar ga mutane na sun gama karatu babu ayyukan yi to malam ibrahim awwal muna godiya da wannan kira naka to yanzu agogo ya ɗaga mana hannunsa madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku sai kuma idan allah ya kai mu wani makon mai zuwa Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a karfe 4 na yamma da minti 55 ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. an fitar da jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe da za su fafata a lashe kyautar gwarzon shekara na hukumar kwallon duniya wato fifa 'yan takarar uku na ƙarshe na lambar gwarzon ɗan kwallon duniya na bana su ne ɗan wasan ƙasar portugal cristiano ronaldo da ke takale da ƙungiyar juventus ta ƙasar italiya da lionel messi ɗan ƙasar argentina da ke ƙungiyar barcelona ta ƙasar spain da kuma ɗan ƙasar netherlands da ke takale da ƙungiyar liverpool ta ingila virgil van dijk Van dyke wanda shine ya lashe lambar gwarzon dan kwallon kafar turai na wannan shekara dan wasan baya na farko da ya taba lashe kyautar a tarihi ya taimaka wa Liverpool ta lashe gasar zakarun turai a kakar wasannin da ta shige yayin da kuma suka karkare kakar a matsayin na biyu a teburin gasar Premier shi kuwa Ronaldo ya zura wa kungiyarsa ta Juventus kwallaye 28 da suka taimaka ta lashe gasar Serie A haka kuma ya lashe kofin gasar League ta kasashen nahiyar Turai tare da kasarsa ta Portugal a nashi bangare kuma lionel messi ya zurawa kungiyarsa ta barcelona kwallaye 51 a kakar wasannin da ta gabata adadin da ya bashi damar samun kyautar takalmin zinari a zaman wanda ya fi kowa zura kwallaye a gasar zakarun turai da kuma gasar la liga wacce suka lashe a kakar wasannin da ta gabata a bangaren mata kuma lucy bronze 'yar kasar ingila da ke taka leda a kungiyar leon da 'yan kasar amurka biyu alex morgan da kuma megan rapinoe su ne ke takarar gwarzuwar shekara na bana kasar ingila ce ta yi mamaya a takarar gwarzon koci na shekara domin kuwa dukkan 'yan takarar uku na kungiyoyin ingila ne wato pep guardiola na manchester city yagen club na liverpool da kuma mauricio pochettino na tottenham tsohon shahararren dan wasan kungiyar chelsea da manchester united romelu lukaku da yanzu ya koma takale da a kungiyar inter milan ta kasar italiya ya bayyana cewa ana samun koma baya a yaƙi da nuna wariyar launin fata a sha'anin kwallon ƙafa bayan da shi ma ya fuskanci hakan daga magoya bayan ƙungiyar Cagliari a wasan da suka fafata a jiya lahadi lamarin na lukaku ya biyu ne bayan da 'yan wasan manchester united paul pogba da marcus rashford da kuma dan wasan chelsea tammy abraham su ma suka sami kalaman nuna wariyar launin fata a kafafen sada zumunta na yanar gizo duk da yake kungiyar taka gliari ta sha alwashin bincike da bin kadin lamarin da aka yi wa lukaku to amma dan wasan ya ce wajibi ne dukkan 'yan wasan kwallon kafa a duk inda suke su fito karara su yi Allah wadda da wannan halayya da ke kokarin kawo cikas ga sha'anin kwallon kafa a duniya Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria To madalla masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaici. amurka ta cima wata yarjejeniya tsakaninta da wakilan kungiyar taliban wanda zai buƙaci amurka ta janye mayakanta da da ke tsansani biyar da ke cikin afghanistan a cikin wa'adin kwanaki 135 da rattaba hannu akan takardar yarjejeniyar mahaukaciyar guguwar dorian a yau litini ta yi wa tsibirin bahama kace-kace a yayin da iska mai tsanani ta kutsa ko ina tare da yin barazana ga rayukan mazauna yankin haka kuma guguwar ta sa igiyoyin ruwan teku sun dinga fantsama suna afkawa kan kayuka da garuruwan da ke bakin tekun abinda shi ma yake barazana ga rayukan al'umma. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau. Mr. Dan ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.